radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa haice ne a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan Afirka a yau. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin nan na muririn kuma masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin na nashiriyar alkur'ani mai tsarki sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha biyu ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu hare kukun san cewa shekaru 200 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan agustan shekara ta 1920 aka kulla yarjejeniyar service a tsakanin dalar usmaniya wadda ta sha kayi a yakin duniya na daya da kuma kasashen da suka sami nasara a kanta yarjejeniyar dai ta kwace kimanin kilomita murabba'i 600 na faɗin daular wanda shine kashi 80 cikin 100 na faɗinta banda haka kuma amir da waɗannan yankuna ga kasashen italiya armenia da kuma girka yarjejeniyar dai ta tabbatar da dar da kasashen ingila da faransa suka yi da yankunan daular usmaniya tun kafin rattaba hannu da kuma amincewa da wannan yarjejeniya palestino iraki da kuma jordan sun koma ƙarƙashin renon ingila yayin da labanan da syria sa kuma karkashin ikon faransa da haka kuma aka kaukashin karshen dolar usmaniya a karkashin jagorancin turkawa da karshe masu ware ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan agustan shekara ta 1945 bayan miƙa kai da ƙasar japan ta yi a karshen yakin duniya na biyu bisa yarjejeniyar birnin potsdam na kasar jamus tare soviet ta mamaye arewacin kasar korea kwanaki kaɗan bayan haka amurka ta mamaye kudancin ƙasar koriya wannan ya zama masumin raba koriya zuwa gida biyu daga bisani inda aka raba kudanci da arewacin ƙasar aka samar da ƙasashe guda biyu koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa kafin haka dai ƙasar japan ce take iko da ƙasar koriya da ƙasashen rasha da amurka su haka kaɓe hannun japan baki ɗaya daga iko da ƙasar koriya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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka da sauran abokan aiki ke yi muku lalai marhaban a cikin shirin namuna na wannan yammacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu shugaban putin na rasha da takwaransa na mali sun jaddada azamar kasashen su na yin aiki tare sojojin ruwan iran sun ce sun dakile wani hari daga wasu 'yan fashin teku akan jirgin ruwansu a najeriya kuwa 'yan sanda ne suka dakile yunkurin garkuwa da mutane a jihar jigawa to kuma ga labaran da ke da ke fadar kremlin ta sanar da cewa shugaba putin rasha ya gana da takwaransa na kasar mali a semi guita sun kuma jaddada gamsuwarsu da ci gaban da ake samu a bangaren aikan haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a cikin sanarwar da fadar kremlin ta fitar ta bayyana cewa bangarorin sun gamsu matuƙa da matakin haɗin gwiwa a tsakanin rasha da mali a bangarori daban-daban da suka haɗa da harkoki na hulɗa da ƙasa da ƙasa putin ya ce na tattauna da shugaban kasar mali akan batutuwa waɗanda suka shafi bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashenmu a fannonin kasuwanci tattalin arziki da kuma sauran aika da suka shafi jigila ta kayayyakin abinci da takin zamani da kuma man fetur na ƙasar rasha zuwa mali sannan kuma mun amince akan cewa ma'aikatan kuɗi na rasha da mali za su yi aiki tare domin sauƙaƙa ma'amalar kuɗaɗe a tsakanin ƙasashen biyu alaƙa tsakanin rasha da mali dai tana ci gaba da ƙara bunƙasa a dukkanin ɓangarori musamman ma tun bayan alaka da ta yi tsami tsakanin mali da faransa inda halin yanzu rasha take taimakawa mali a bangarori daban-daban musamman ma a fannin samar da kayayyakin aiki na tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci da kuma bangaren makamashi gami da abinci sojojin iran sun sanar cewa sun dakile wani hari da 'yan fashin teku sa kai akan ɗaya daga cikin jiragen ruwa na kasuwanci na ƙasar iran a cikin tekun maliya bayan an yi wani artabu a tsakanin gaurin biyu mataimakin shugaban rundunar sojin ruwa na kasar iran admiral mustapha tajuddin shine bai na haka da bin shawa tawagar rakiya ta rundunar sojin ruwa ta kasar iran din ta yi aron gama da 'yan fashin tekun a lokacin da suka yi yunkurin kaiwa jirgin ruwan hari sai kuma kwamandan na iran bai yi karin bayani akan 'yan fashin da kasashen da suka fito da kuma asarar rayukan da aka yi ba sai da ya tabbatar cewa an murkushe su rundunar 'yan sanda ta jihar jigawa a tare najeriya ta ce ta da yunkurin yin garkuwa da mutane har karo biyu a ƙananan hukumomi na malamadori da kuma birniwa na jihar shafin jaridar daily nigerian ya ba da rahoton cewa jami'an hulɗa da jama'a na rundunar wato dsp lawan shitu shine tabbatar da faruwa hakan yau laraba a zanta wasa da manema labarai a garin dutse ya ce a wannan rana wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne dauke da makamai sun yi awon gaba da musa barma mai shekaru hamsin a garin dunari bakin kasuwa a karamar hukumar malam madori inda ya bayyana cewa jami'an tsaro sun dakile yunkurin to jama'a masu kada a sha'afa labarin suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran wasu rahotanni suna cewa a cikin makonni masu zuwa ne ake sa ran firaministan isra'ila yar lafid zai zarce kasar morocco domin halartar taron koli na shugabannin kasashen larabawa da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar abraham a dai lokacin da aka cika shekaru biyu da kulla wannan yarjejeniya jaridar isra'ila hayum ta nakalto majiyoyin diplomasiya na isra'ilan suna cewa firaministan isra'ilan yana shirin kai ziyara a kasar morocco a gabanin zaɓe domin halarta taron wanda zai hada tsakanin shugabannin kasashen da suka rataba hannu kan yarjejeniyar abraham da kuma kwallon hulɗa da isra'ila yan dauta majiya a hukumance a ma'aikatar harkokin wajen isra'ilan da take cewa komai akan wannan batu yan da kuma jaridar yahudawan ta tabbatar da cewa akwai shiri na babban taro na koli na kasashen da suke cikin wannan yarjejeniya sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya ce amurka ta damu matuka da rahotanni masu sai hanci da suke cewa ruwan da tana goyon bayan 'yan tawaye a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sake bayyanar kungiyar 'yan tawaye ta m23 a gabashin kasar congo mai fama da tashin hankali ya kara ta'azzara rikicin da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna inda kinshasa ta zargi ke kigali da goyon bayan 'yan tawayen wanda ya kai ga shiga tsakani na kungiyar kasashen gabashin afirka domin sasanta rwanda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyar congo lambaran da ya kai ga can mai ne tilastawa mayakan na m23 aje makamai tare da janyewa daga yankin da suka yi tunga a kasar ta congo rwanda dai ta musanta wannan zargi amurka dai ta ce akwai bukatar bangaren biyu su koma teburin tattaunawa tare da wuraren wannan matsala ba tare da an kai ruwa rana ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To Marilla, a gaida Abdullahi Salihu Usman katsina tsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau.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 To marilla kamar yadda aka ji yau shirin na yada zango ne a jamhuriyar Nijar inda batun karin farashin man diesel ko kuma gasuwal da gwamnatin kasar ta yi ke ci gaba da tayar da kura yayin da gwamnatin kasar ta gana da wasu kungiyoyin farar hula domin yi musu karin bayani kan matakin tuni wasu suka sha alwashin kalubalantar hakan malam manu arzika na gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr na daga cikin kungiyoyin da suka gana da shugaban kasar bazin muhammed ya kuma fara yi mana bayani kan dalilan da gwamnatin kasar ta bayar na kara farashin man na diesel dama ana tsaye da kuɗin man fetur ga wada hali ya kasuwa ya kama wada hali ya kama muna to mu wada ya kama muna bai sake ba ita razu dama mu ne tsakanin mu ne a fatso shi da cikin ƙasa a kawo su sarrafa su bamu to kenan ba so shi waje balle a ce ai muna lisahin kuɗin waje yanzu matsalar da take suka ce a to wanga shigo gari suka yi na ƙasar waje su zo su sayi na nan ga shi an mawarin suke cewa in sun zo nan sun sayi kenan za su ɗauka shi sai su kai inda mu ma za mu rasa shi to wannan ne a dalilin su na cewa ba wai lisayin kuɗin yadda ya kama mana bane lisayin kuɗin yadda makwabta suke saida shi ne an ka ce to mu maida shi da namu da makwabta kamar su babu wancan lisayin irin na da wanda za a ce mun so shi kaza mun sa kaza ya kama mana kaza sai aka ce a benin yana da da talatin goma sha hudu sosan tweet yanzu suka ce ai yanzu na nan ga nan ga mu ko muna sai da shi bakwai kenan da namu da nasu akwai bambanci sai suka ce to yanzu mu mai da kuɗin mu kamar kuɗin benin kwamsa masu hitowa da benin su sayi nan ga hujjar cewa akwai a nijar ba za su zowa ba don saboda wannan dalili kuma wanda ga tsohuwa nan saboda sun zo kasuwanci sun zo idan kawo muna kayayyaki su ma in sun zo sun raba sun saye ba za su ci sun saye shi ba sun ci riba akan sun zo nan sun same shi da sauki su koma da shi da in sun yi lisan kasuwancin su da canza nan ga da kuɗin su ne suke lisai ba da kuɗin mu nan kenan nan in sun zo nan ga Nijar man kuɗin man fetur da ake ba su na su saye su koma yana lisan kuɗin can ne ba nan nan gaba kenan ya kamata su mai da kuɗin mu namu na nan ga su mai da shi kamar nasu wanda kai dan kai doban daga ya kamata a ce kai irin wannan unwani na cewa ka zo ka same shi daga husa da sauki to baka same shi ba tunda mu ma mun mai da kuɗin mu kamar wanda naku to ko ya kungiyoyin suka ji da wannan hujojin da gwamnatin ta bayar gari alhaji nuhu arzika da ci gaban bayanin da suka kawo wannan zantuttuka suka kwatanta wannan ne a su sai muka fara ce musu to ai ya kamata a ce mu ma da kanmu mun ji nauyi ko mun ji kunya? mu nijar shekara nawa mun kai muna zuwa najeriya kullum muna zuwa can mu sai mai mu sayo shi mu sha can mu shiko shi mu komo da shi nan gida ah. saboda dalilin yana da aka can yanzu mu dan lokaci ya zo da dan hali ya zo a ce a ce mu ba mu yarda su su zo su sha mai namu nan gida aka ah. dan namu ya kama muna ya zan aka gare mu bisa gare su tunda mu nan ga ai gida na muka yin shi ba sayowa na mun kai da wani wai namu ne mun ka huddo mun ka sarrafa shi kuma muna sa ran cewa kuɗin da ma muka sa mashi a lokacin da aka sashi mun ci gaba da kokowar cewa yayi tsada tunda matakin da gwamnati ya dauka na farko sai ce yanzu ya daina saidawa waje kenan mun ba mu yarda an ba an hana a dauka a kai kasar waje a saida wannan mataki ne ai to in ga hana kenan babu sai dai in ba mutum ya taho nan ba ko shi kuma in ya taho na a iska ya zo da mota ne ya je station a saida mashi kamar wanda mun tai kasashen su muke zuwa mu tai a samu na ba ai muna bara bara ba ko bambanci ba Eh, mu ko in sun zo nan ga sai su yi unhwani mana tun da ai ta duniya ai ba ne ba ne in ba ta. to yanzu in mun ce mun hana musu haka nan to gobe ba mu jin kunyan mu mu wajen su mu ce mu tai mu yi wanda wata a can garin su don muka ce gwamnati bai kamata ma yana irin wannan kalamu ba a yi daga murya a shi na ɗaya kenan na biyu muka ce wagga hujja da kuka ce kun ƙara saboda dalilin cewa kuɗin nan da za ku samu ga irin yadda kuke ganin za ku unhwani da su zuwa ga eh, tallahi ga makamashi ga tallahi ga kudin gas wanga iskan gas da na jirki ko na wanda da mutane suke unhwani da shi eh kuma da sauran waɗansu abubuwan da kuke son ku ce wannan kuma ai ba ya da hujja tunda iskan gas yadda ake so shi a yanzu nan abun da yake haddasa musu tsada ita wannan gidan mai namu sondep abun da take saida ma masu saida shi su cikin butali butali dala ɗari uku da ashirin su ne an saida musu sai an kai wata mafiya a lokacin da an kai tsarin a tsaye da kuɗin shi sai waɗansu 'yan mafiya suka sa suka ce ko da yake sony dep za ta saida shi ɗari uku ɗari uku dala ashirin tukunya ta mai nauyin kilo goma sha biyu da rabi sai aka ce amma duk da haka nan su wurin saida ma talakawa sai sun kai wani tsari na cutar talakawa wanda an ka ƙara kuɗi ana saida shi soniyar tana saida shi da uku lashin amma su sai aka yi musu hanyar su saida hamsin ga talaka kuma sai da ɗari bakwai da hamsin ɗin ma ba su tsaya nan ba sai su ga kawai watan tun da sun ga mutane sun zan kamar shanun tatsa kawai shi kenan suka ce suna ta kara yanzu haka nan garin ga nan garin daga jikka hudu sai hudu da rabi sai jikka biyu wani bi hamma jikka shida da gangan suka ce babu sai su ce sai jikka shida duk yau da ce yau shi abin da ka sai ɗari kudu ashirin za ka wa kai kai da ba kai kai noma shi ba ba kai ka sarrafa shi ba ba kai ka so shi ka kashi ba ka ɗauka ɗaya daga inda kai ke ɗauko shi ka kai cikin tukunya ka saida mu mutane ka ce kai za ka samu jikka hudu ko ko ɗari uku ko ɗari biyar na riba na wanda ake baka to me hujja sai muka ce ma shugaban kasa cikin wannan muhawarar da muka yi nan ma a tsaya a zamna a diba wannan tallahin da ake cewa ga yau tsadar gas ba saboda eh, ana yin tallahi ne saboda an tsarin yaudarar talaka ne ita wannan sonidab da take sayowa da waje ko nawa ta sayo shi ta kawo ba an ce mata kar ta wuce 320 kenan in akwai tallahi lokacin nan ne za a ce an sayo da yawa waje eh ya yi tsada ya wuce wada ta take sai da shi 300 to in ya kamuwa masu jikka biyu ko jikka biyu da hamsin ko 100 ko 500 ma kenan su dai hawa yau da an ce su sai da 100 in an so 500 an ce sai da 120 kenan kamar kai hasaran ma eh misalin jikka ko to wannan jikka ne ya kamata a ce a wannan lokaci ne ya kamata a ba ita wannan gidan gidan sonidep gidan mai tallahin hasarar da ta yi don abin ya komo daidai ga abin da sai da iskar gas amma su waɗanda masu sai da gas ɗin wanda bayan sun sayar da sondab suna wanga ƙari na zalunci na cuta zuwa ga talaka gwamnati ne ya kamata ya ɗauki matakan kulawa da su ya hana musu kuma duk wanda bai yin abin da ake so a hana mai sana'a. Bayanai daga kasar ta Nijar dai na cewa an fara fuskantar tashin gwamnan zabi na wasu ababen more rayuwa waɗanda tuni aka fara dangantawa da ƙarin farashin man na diesel. to ko akwai sakacin gwamnati a wannan al'amari na tsadar rayuwa da ake fuskanta malam manu arzika ya ci gaba da cewa nan ta yi sakaci kuma na hanya ce ta cikin wannan matsala cewa an kai wannan karin da an kai an yi shi ne don a yi tallahi gas to kenan an yi shi da a yi tallahi gas ga gas din yadda matsalar shi ta take gashi wata take ka a wuce gona da iri kenan bai kai ba a ce ai wani tallafi bisa azzalumai mayaudara wanda abin da sun kai bai da wata nasaba da kishin kasa ko da kukan kasa yanzu shi ne muka ce wannan na ɗaike na biyu suka ce akwai ana son ai gudun watan wannan gidan zai samu matsala so ni dai kamfanin na da bashi da yawa eh, wanda wanda bai biya bayan saboda abin ya mishi nawa ya mai nauyi muka ce to menene hujjar nauyi a mun ba kaza bai biya mu ba mun ba wani kaza bai biya mu ba yo in bai biya ku ba sai ku komo wajen talaka ku ce ku kwato gare in bai biya ku ba kamata yayi a mace mashi wuya shi biya an ce gwamnati ne bai biya da an kai maso za ba a biya ba to kenan ba daidai bane ba a ce bashin da mutane sun ka dauka sun kai cika jiya su kuma a ce ba a kibiyan shi sai yanzu a zo a ce ga talaka za a komo a ce a matso ko ce shawarar kungiyoyin farar hula ga gwamnati game da wannan matakin ga dai alhaji nu arzika da cigaban bayani ne na hoko gwamnati duk abin da hujojin da ya bada akwai matsala a kansu a komo bisa kan tunani na gari wanda ba zai kawo mana matsala ba tsakanin mu da makwabtan mu wanda ga cewa ai mu kenan mu ɗaya ne ga son mu ci bisa ban su mu in akwai halin su ci gaban mu ta wani dalili wata hanya mu ba mu yarda da su ba to in ma mun tada wannan saboda mu ba mu namu ba da yawa bane dan karami ne mu mai ɗan kaza da wane ne mu muna da ganga dubu ishirin su Nigeria wajen miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da ɗari shida da miliyan sisa mil gari su na su gangare ne amma ba su da gidan matata wanda take iya tace mai ta biya musu bukata dan shi dole sai sun ta uwa duniya sayo mai tatacce to wurin sayan shi ne tun da babu shi duniya babu shi ko ina ba ko ina aka samu shi ba shi ne ya haddasa matsalar rishi yasa wani yanzu ma suna lisan ah, ka suka yi nan mu Nijar tun da mu muna yin ganga dubu ishirin amma yayi muna yawa kace ba mu dubu ishirin ya muna yawa to cikin wannan ne ma suke ganin to bari su zo su tunda ya muna yawa mu ishirin din ya muna yawa a za su yi samu koda goma gare mu to in sun zo nemo wannan goma gare mu to wurin sai da shi ne adda matsala tun da ah, in sun sai goma gare mu da baya muna iya mu samu matsalar rishi na na man to kenan shine suka ce to kaka za mu yi mu yi wa da za mu hanzarin rage musu bukata gare mu yanzu duka wannan zance tun da mu yi shi abinda atta mu shawara ita ce gwamnati ya zan gwamnatin saurare gwamnatin tausayin al'umma gwamnatin ba wanda bai ciya ya kunnan uwar shege sai abin da ya gada ma yake yi kuma abin da yake so yake ko mutane sun yi magana ya ce ba ruwan shi ai shi zaben shi an kai wajibi ne a yi zamana ai wanga irin zaman da an kai shi ai mu taɓa shi ba ko zamanin tanja ko zamanin muhammadu Isu ba mu yi zama da shugaban kasa gaba da gaba kamar da an kai wanga shi wannan da umuwan sa ifo osili reconnaître sa tunda ya ba mu damar mu zo da shi gaba da gaba ai magana shi waɗi mu waɗi kuma mun faɗa mashi shawarwarin ba wani sako mun gaba da ba ya jiya muna fatan mu gani sun yi aiki da shawarwarin da muka waɗi kuma in kuma 'yan kasa muna musu kira wallahi zamna kan baka su demokrasi dole ne sai in kasa na tsaye in kai kwana ko kai an gashe to ana wucewa ba da kai yan kasuwa ma su hana kansu zalunci su hana kansu cuta da yaudara su ce a yan kari kaza an kara dala biyu su kara dala ashirin wannan zalunci ne ha'inci ne yaudara ce wadda ta kamata ba kasan mu ce kuma mu ne ya kamata mu diba mu gani wani irin tsari za mu yi da haɗin kan juna wanda za mu tunkara abin da yake fuskantar mu domin mu yi unhwani da hankalin mu a samu mafita akan tafiya kaga bisa zancen gas su tabbata da abin da ake na yanzu ƙarya ce kuma zalunci ne bisa zancen uh, sondef na da matsala sondef tana da matsala amma ta wani fanni daban da wanda ya kamata a ɗauki tafiya akan shi dama cikin hirar da ma an kai a can shi shugaban ƙasa da shi shugaban sondef sun ba da wani bayani wanda mun kashe daɗin shi na cewa sun hana hada-hada da ake yi can yana a baka hanya ka je ka dauko kuma in ka dauko a biya ka daidai bakin kuɗin da ya kamata a biya ka saman kenan kamar ka yi ne kamar ka wani cin hanci ne da kuma ta rashawa don ka samu abu to duk irin irin wannan matakai ana dauka su in suna da kokarin su dauke su su aiwatar da wannan abin zai sakewa ta hiyar za ta sake zane kuma ya zamanto alheri ga mutane amma in ya zamanto akwai son rai akwai son kai kamar yadda muka gani eh, son rai zuwa ga shi shugaban kasa zuwa dangance ga abokan parti shi akwai yan jam'iyyar shi da kuma abokan kawancen shi wanda suka nan sun kai lalatar da ya kamata a yi musu hukunci to kai abin da ya kamata daidai gaskiya kuma akan rantsuwar da kai akan Kur'ani amma in kace ce za ka yin abu na son rai alhali ko kai alkawali kai wa mutane magana cewa ga irin yadda kake son ka ta yadda abin har mutane suka gamsu kuma yanzu a wayi gari a iske a aikace wata hanya ce ake bi ba iya yiwa kace ka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 Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. Ko kuma a cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da da Rastan na Atula Shahid murtada Mutahari ko kuma a cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun mun ci gaba da magana dangane da yakin ahzab ko rundunoni ko kuma yakin gwalalo a cikin shirmu da ya gabata dai mun fara kawo ayoyin alkur'ani mai girma game da wa'anda suka yi maganar yakin ahzab wato ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda suka yi magana dangane da yakin ahzab ko kuma rundunoni inda allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi ne ya ba wa musulmi nasara a yakin tare da aika iska mai karfi da kuma sanyi da kuma wata runduna wacce wacce wato muminai ba sa ganinta wato rundunar mala'iku da haka kuma nasara ta tabbata a gare su amma duk da haka ya jarrabi imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin wa'anda suke tare da shi a yakin tsoro da girgizan imani matukar girgiza sun shiga zukatan wasu muminai har suka fara shakka nasarar da Allah ta'ala ya musu alkawali a ci gaba da kawo maku ayu alkur'ani da suka yi magana a kan yakin ahzab ko rundunoni a yau za mu fara da aya ta goma sha inda Allah ta'ala yake cewa a can aka jarrabi muminai kuma aka yi girgiza da su girgiza mai tsanani cikin suratul azab aya ta goma sha ɗaya wannan ayar mun kawo ta a cikin shirmu da ya gabata sai dai za mu kammala bayani dangane da ita ne a wannan shirin a cikin wannan ayar dai za mu fahimci irin girgizan imanin muminai da allah ya yi a yakin azab. ko kuma irin tsoron da ya shiga zukatan wasu daga cikinsu musamman a lokacin da ɗaya daga cikin jaruman shawa wanda ake kira amr bin abdulwad ya samu wata kafa tsakanin dutse da rami inda ya tsallaka ya koma bangaren musulmi ya kuma fara kiransu zuwa mubaraza na ɗaiɗaiku banda haka har yana izgili da su yana cewa shin akwai wanda yake son a kai shi aljanna daga cikin ku musulmi tunda kun ce matattunku suna aljanna ko kuma akwai wanda yake son ya kai ni wuta tunda kun ce wanda kuka kashe zai je wuta mun ga yadda babu wani sahabi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin kimani dubu uku da suke gabansa da ya ansa kiran Amr bin Abdulwad sai Ali da Abi Talib alaihi salam daga nan zamu fahimci irin girgizan imanin da wannan ayar ta bayyana sannan daga nan zamu fahimci al'amarin addini gaba ɗayansa jarabawa ce daga Allah ta'ala ga muminai ga kuma waninsu don haka da Allah ta'ala ya so da ya sanya suna ganin mala'ikun mala'ikun da ya aiko a cikin rundunar musulmi don su taimaka masu amma babu wanda ya ga wa'annan rundunoni sai masu kololuwan imani wanda suka hada da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wasu 'yan kaɗan daga cikin sabansa wanda suke da imani mai yawa wa'anda zuciyarsu suke cike da imani wa'annan ayoyi dai suna maganar masu imani a cikin musulmi kenan amma kada a manta a cikin musulmi a lokacin akwai wa'anda ba su yi imani da addinin musulunci ko kaɗan ba sun shiga addinin musulunci ne kawai don wata bukata daga cikin bukatunsu kuma su ne munafakai kamar dai yadda a ayin alkur'ani suka bayyana aya ta gaba tana cewa kuma a lokacin da munafakai da wa'anda akwai cuta a cikin zukatansu ke cewa allah da manzansa ba su yi mana wa'adin komai ba face ruɗu cikin suratul azab aya ta goma sha biyu to a lokacin jaraba irin wannan mutane wa'anda cikin zaman lafiya suna sahu guda amma a lokacin jarabawa kowa zai san hakikanin matsayinsa don haka sahu guda a lokacin zaman lafiya zai iya zama sahu uku ko fiye da haka idan jarabawa ta zo sahun masu imani mai ƙarfi sahun masu rauni imani da kuma sahun wa'anda ba su yi ma imani ko kaɗan ba wato munafakai za a ga wasu suna ƙoƙarin gudu daga fagen fama gaba ɗaya don suna ganin za su halaka kansu ne idan sun yadda wani abu ya same su a wurin wani kuma yana ƙoƙarin jan hankalin wasu na su daina yaƙi su koma gida ko su ce ai wannan ba yaƙi ba ne kisan kai ne kawai da sauransu don haka a jarabawan yakin ahzab da allah ta'ala ya jarrabi munafakai su ma sai suka fitar da haƙiƙanin al'amarinsu a fili a yanke sun tabbatar da cewa allah ta'ala da manzansa ba su faɗa musu gaskiya ba suna cewa alkawalin allah da manzansa rudu ne kawai ba gaskiya ba ne wannan duk tare da cewa ba su ga ƙarshen yakin ba ba su kawo tunanin wani abu zai iya sauya halin da suke ciki na tsoro ba wa'annan su ne Allah ta'ala ya kira su munafakai da wa'anda akwai cuta a cikin zukatansu a cikin yakin ahzab to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To madalla shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shiryar alkur'ani mai tsarki. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف sai ubangiji subhanahu wata'ala yake magana dangane da waɗanda suka kafirce masa a wancan aya ta 42 ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana wani bayani dangane da ƙudurarsa dangane da yadda yake karɓar ruhi na ɗan adam ko a cikin bacci in ma bai ɗauke ta gaba ɗaya a cikin baccin ba ya dawo da ita to ana nan dai zuwa wani lokaci ne ya dawo masa da rai ko waye daga cikin adam to a wannan aya ta 43 da kuma ayoyin da suka biyo baya musamman sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa shin su waɗannan waɗanda ba su imani da ranar lahira ba ko sun riki waɗansu ne daga cikin waɗanda suke bauta waɗanda suka roƙe su a matsayin cewa su ne za su zama wato tsaka tsakaninsu da ubangiji wa ta'ala wato su ne masu yi musu ceto tsaka a wajen allah su ne wanda suke da tasiri wajen neman musu ceto wajen allah subhanahu wa ta'ala to idan sun riƙe su ne to su sani cewa ko da ko su ɗin waɗannan ɗin sun kasance ba su da katabus ba za su amfana wa kawukansu komai ba ba kuma za su cutar da kawukansu a kan komai ba misali kamar mala'iku ko kuma ainihin waɗannan da suke bauta waɗanda ba ma wani tunani ne da su ba kamar mai kamar gumaka to duk waɗannan idan ma mutum yana neman ceto ne ta hanyar gunki to gunki dai ba masu da ta'akul baya baya wani tuntuntuni ba zai iya samun maka da komai a rayuwa ba kuma in ma ma mala'ikun ne waɗanda su suna da uqul suna da ta'akuli su ɗin ma ba su iya tamar da mutum wani abu ba domin a kan kansu ba su amfanar da kansu komai ba ba kuma za su cutar da kansu komai ba to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa waɗannan waɗanda suka ki bauta masa suka ki suka yin imani ranar lahira to ba abin da yake cikin zukatansu illa neman wai irin waɗannan wai su cece su to waye zai ceci wani waɗannan wanda su kansu ba su isa su ceci kansu ba su ne za su cece su wajen Allah ta'ala to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabi muhammadu wanda muka aiko ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce da su ashafa'atu kullu halillah ita shafa'a ko kuma shi ceto gaba ɗayansa to fa na Allah ne subhanahu ta'ala. babu wanda yake da wata jur'a ya fito ya ce zai ceci wani sai dai da izinin ubangiji subhanahu ta'ala. ko da ko annabi ne ko da ko ma wane ne ba zai ceci kowa ba sai dai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. domin dukkan mulkin samai da ƙasa gaba ɗaya nasa ne subhanahu wa ta'ala sannan kuma duk kowa gaba ɗaya duk wani al'amari na tafi da duniya nan da shi'unin al'umma da baki ɗayan abin da yake gudana to fa zuwa ga shi ubangijin yake komawa saboda haka babu wani wanda yake da wato wani abu na 'yancin kan kansa ya ce zai yi wani abu na ceto ba tare da izinin shi ubangijin suwa na wata'ala din ba to ubangijin da ya kasance shine mai komai da komai to wane ne zai iya zuwa ya ce zai yi ceto ba tare da izininsa ba shine abin da Allah ta'ala yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya sanar da waɗannan waɗanda suke ganin za su riƙi waɗansu su zame musu ababanci wanda za su cece su to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya faɗi wani abu wanda yake hali ne na irin waɗannan waɗanda ba su imani da lahira ɗin ba sai yake cewa idan kuma aka ambaci ubangiji aka ambaci Allah da ka ambaci sunan Allah shi kadai baka yi shirka da shi ba baka yi tarayya da wani abu da shi ba to in qabadat suduruhum sai ka ga duk su zuciyarsu ta takura sun zama cikin kunci saboda menene saboda su ba su yi imani da wannan lahira din ba amma idza dhukira alladhina min dunihi hum idan ku aka ambaci wani Allah to nan ne fa zaka ga cewa suna ta bushara wa juna suna murna suna komawa zuwa ga abubuwan da aka ambata din wato abubuwan nan da aka ambata wanda wani Allah ne za ga suna murna wasu lokutan gumaka din ne ko kuma waɗansu abubuwa na su na duniyansu da suke ganin shine abin da ya fi musu a rayuwa da yawa a irin wannan abubuwa ɗin da za ga in an ambata mutum yana cikin murna da farin ciki amma da ka ambaci Allah za ga ya murtuke fuska hatta wannan musulman ma suna da irin wannan a wannan zamanin da muke ciki wal iyazu billah to fa babu bambanci tsakanin irin waɗannan din da irin waɗannan wanda suke bautawa gumaka suke ganin gumaka ne za su yi musu komai da komai kai ma a matsayin ka na musulmi a duk lokacin da aka ambaci Allah aka ambaci ranar lahira aka ambaci abin da yake ya kuma ga addini sai ka ji zuciyarka ta takura ka wani murta ka kama tashi ka bar gurin wai kai wannan wannan abun wai an sama an akoma baya wai waye ne ne da Allah nan zai zo yana mana wani zancen addini anan sai ga mutum ya wani murtuke fuska ya tashi ai nan ba wajen addini ba ne. to irin waɗannan da waɗannan da in an ambaci gumaka suke murna amma an ambaci Allah zuciyarsu suke takura to babu bambanci tsakanin kai da kake tsammanin wai kai musulmi ne kana ma yin sallah amma ba ka son ambaci ubangiji subhanahu wata'ala ba wani bambanci duk abu guda ne to saboda haka irin waɗannan abubuwa ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake nusar da mu kan lalle mu shiga cikin halulukan mu domin waɗanda suke fito na fito da addini suke fito na fito da shari'an Allah subhanahu ta'ala halin su kenan saboda haka mutum ya shiga taitayinsa to Allah subhanahu ta'ala yake cewa da ainihin manzansa ba kuma manzansa shi kaɗai ba iyake a'ani wasma'i ya jara cewa in har ka samu jama'a masu irin wannan halin in al'amarin ya kai waɗannan mutanen ga irin wannan matsayin na cewa an ambaci Allah shi kaɗai za ka ga zuciyarsu ta takura sun murtuke fuska ba sa son ambaci ubangiji ba sa son a zancen addini to in ka ga irin waɗannan to ka ƙyale su Allah ta'ala yake cewa da manzansa kyale su sai ka kai kukansu zuwa ga ubangijinka sannan ka yi addu'a addu'ar da za ka yi shine kwatankwacin wannan addu'a din qulillahumma malikal mulk to fatirar samawati wal ard sai ka ce ka yi addu'a ka ɗaga hannunka ka ce ya ubangiji ya Allah wanda ka halicci sammai da ƙasa daga ainihin babu daga babu ka halicci sammai da ƙasa ya Allah masani na abin da ya bayyana da abin da ya ɓuya daga dukkan al'amura na wannan duniya ba abin da yake ɓoye a gare ka ya Allah to ya Ubangiji kai ne wanda za ka yi hukunci tsakanin bayinka a ranar ƙiyama? za ka yi hukunci tsakaninsu dangane da abubuwan da suka kasance suna saɓani a cikinsu daga al'amuran addini da al'amuran duniya saboda haka ka yi hukunci tsakanina da ainihin mutanena da gaskiya to wannan addu'ar ubangiji subhanahu ta'ala ya ce da annabi muhammadu ya yi mu ma mabiyansa duk wanda kai kiransa da mutane kai kiransa zuwa ga addini suka bijire suka nuna ba haka ba in ka ambaci wani abu na duniyan sharholiyansu za a ga suna ta ana ana sharholiya ga fuska ta yi wato murmushi suke yi amma da ka ambaci Allah sai ga sun ke fuska da ka ambaci addinin Allah sai ka ci sun nuna wannan wannan tsamin me yazo yi nan yazo zai mana zancen addini to irin waɗannan ba abin da za ka yi musu ba rigima ba tsangwama sai ka bar su sai ka koma ka yi irin wannan addu'ar da Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad ya yi kai ma ka yi wannan addu'ar in kai wannan addu'ar shi kenan sai ka yi shiru ka koma ka ci gaba da bautawa ubangiji subhanahu wa ta'ala to shirin shari'ar alkur'ani mai tsarki kenan aka ji yanzu kuma ga shirin mana karshe duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 kan falasɗinawa da suka mamaye musu yankuna da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. mujallar yahudawan amurka mai suna movement a fitowarta ta watan mayu da yunin shekara ta 2009 ta buga wata hirar da ta gudanar da wani limamin yahudawan sahayuniya mai suna manis friedman kan hanya mafi kyau da dacewa da yahudawa za su bi wajen yin ma'amala da falasina wanda aka mame musu kasa da kuma sauran ƙasashen larabawa da suke makwabtaka da haramtacciyar kasar isra'ila da su ma aka mamaye musu yankunan ƙasarsu inda friedman Rahman ya amsa da cewa bai yarda da ɗabi'un ƙasashen yammaci ba ma'ana faɗin su cewa kada ku kashe fararen hula ko yara kada ku lalata ko rusa wurare masu tsarki kuma kada ku ƙaddamar da hare-hare kan taron jama'a masu gudanar da tarukan addini kuma kada ku yi lugudan wuta ta hanyar bama-bamai domin rusa makabartu kuma kada ku harbe su kafin fara harbi kanku da sauransu Friedman yana mai fayyace cewar hanya ɗaya tilo da za a gudanar da yaƙi mai ɗauke da halin kirki mafi kyau ita ce hanyar da koyarwar addinin yahudanci ta shimfiɗa cewa ku tare da lalata wurare masu tsarki ku kashe mazajensu da matayensu da kuma 'ya'yayensu gami da dabbobinsu malamin yahudawan sahiyoniyan manis friedman yana mai nuni da cewa wannan shine kadai abin da zai hana falasinawa dagewa akan ruhin gwagwarmaya tsayin daka kan neman haƙoƙinsu kuma waɗannan su ne ɗabi'un da littafi mai tsarki ya koyar da za su sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zame haske da za ta haskaka al'ummarta da suka jima suna ɗanɗana kudarsu saboda biyayya ga waɗannan halayen kirki da mutum ya ƙirƙiro kuma kasashen yammaci suke kira kansu suke janyo rushewar al'ummu wannan furci na malamin yahudawan sahiyoniya manis Spritman mai tsaurin ra'ayi yana matsayin nasi ne na koyarwan addininsu kuma shine aƙidar da take matsayin kyakkyawar mu'amala da ta cancanci gudanarwa kan al'ummar falasɗinu da take neman kawo cikas kan kafa ƙasar isra'ila da ya kira da aljanna maɗaukakiya abin lura a nan shine manis friedman ba yana bayyana tunanin kansa ba ne ko magana kan ra'ayin da ya bijiro masa dangane da hanyar da ta dace a bi wajen murkushe boran falasinawa masu neman haƙoƙinsu iyaka dai malamin yahudawan yana ɗaukar lamarin a matsayin wani haƙƙi ne da addini ya shimfiɗa kuma koyarwar littafi mai tsarki ne da bai kamata a yi watsi da ita ba behudan yana fayyace hakikanin matsayin yahudawan sahayuniya ne kan falasɗinu da al'ummarta tabbas tushen ka'idar duk ayyukan kisan gilla da na kiyashi da kuma ta'addanci da 'yan sahayoniya suka aikata a yayin da suke ƙoƙarin mame yankunan falasinawa sun samo asali ne daga koyarwan aƙidunsu na sahayoniyanci don haka akwai buƙatar komawa baya kaɗan don ban kaɗo tushen wannan magana ta kisan ƙare dangi da kuma ɗabi'ar ta'addanci da ta halarta ayyukan kisan gilla da koran mutane daga muhallinsu da nuna wariyar al'umma da sunan addini shin menene menene tushen waɗannan maganganun ayyukan wuce gona da irin ta yaya 'yan sahayoniya suka gina zantukansu a kai kuma menene manufarsu ta jingina ayyukansu ta wuce gona da iri da addinin yahudanci A cikin littafinsa mai suna Holy Crime, Dr. Isam Saknini tsohon malami a jami'ar Fetra ta ƙasar Jordan kuma farfesa a fannin ilimin tarihi yana bayyana cewa jawabai kan batun kashe-kashen kare dangi da sahayoniyawa suka yi tare da fakewa da koyarwar littafin attaura da juz'ai na cikinsa domin halatta ayyukan laifukan da suka tafka kan falasinawa duk da babban bambanci da ke tsakanin sahayoniyanci da matsayinsa na yunkurin siyasa da babu ruwansa da addini da kuma hannun riga da ya yi da littafin attaura a matsayinsa na nassan addini amma duk da haka 'yan sahayoniya sun yi amfani da nassosin shari'ar yahudawa wajen ƙoƙarin cimma burinsu na mulkin mallaka kan al'ummar falastinu Ustaz Sahanini yana da imanin cewa ayyukan kisan gilla da Yahudawan Sahayuniya suka tsamo daga littafin Attaura suna daga cikin alamomi da tatsuniyoyi da aka rubuta kan littafin wanda da zarar mutum ya karanta zai fahimci cewa lalle kirkirarrun maganganu ne da mutanen da suka shuɗe suka kirkiro da nufin aiwatar da shi a nan gaba kuma wannan shine abin da malamin jami'ar birnin Haifa Bent Alhami ya tabbatar a binciken da ya gudanar kan maganganun wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam da suka zo cikin littafin attaura ustaz bet alhami malamin jami'ar birnin haifa yana ganin cewa hakika isra'ilawa suna amfani da littafi mai tsarki a matsayin tushen tarihi da ake komawa gare shi kan duk wani batun da ya shafi tarihi kuma dole ne a maimaita duk abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a ciki don haka bisa ga wannan labarin abraham ko annabin allah ibrahim shine farkon wanda ubangijin attaura ya masa alkawarin kasar falistinu a tsawon tarihi kuma ya keɓance alkawarin da zuriyarsa ishaka sannan yakubu ko isra'ilu domin wannan kasar a bayansa ta kasance mallakin zuriyarsa ta bani isra'ila da haƙƙi na ubangiji mai tsarki idan muka yi dubi zuwa ga nassin attaura a matsayinsa na tushe da 'yan sahayoniya suke komawa gare shi a fagen tarihin su za mu ga yadda maimaitawar shari'a ko kubuwar shari'a deuteronomy ya yi bayani karara kan dabarun yaƙi da ya kamata a bi wajen shiga ƙasashe inda yake cewa idan kuka kusanci wani gari domin ku yaƙe shi to ku kira al'ummar garin zuwa ga zaman lafiya idan suka amsa muku kuma suka buɗe muku garin to dukkan mutanen da suke suke cikinsa sun zame naku kuma ƙarƙashin mallakar ku idan kuma ba su miƙa muku wuya ba har ma suka nemi yaƙar ku to ku killace garin idan kuma Allah Ubangiji ya ba ku nasara a kansu sai ku kashe dukkanin mazajensa da takobi amma mata da yara da kuma dabbobi gami da dukkanin abubuwan da suke cikin garin da duk ganimar cikinsa za ku kwasa a matsayin ganima gare ku za ku ci ganimar makiyanku wacce Ubangiji ya ba ku bisa ga wannan rubutaccen tushe na littafi Dr. Rashid Alshami kwararre mai bincike kan harkokin da suka shafi Yahudanci yana ganin cewa waɗannan dokokin littafi mai tsarki su ne waɗanda shugabannin Isra'ila suka ɗauke su a matsayin tushen wahayi kuma a matsayin doka tsarkakakkiya don sake farfado da miƙewar Yahudawa a kan Falasɗinawa domin ganin bayan su bisa tubalin ganin duk wani aikin laifi da za su tafka kan Falasɗinawa zai zama halattacce kuma dokar addini don cika cika alkawari ne na Allah. Idan muka ƙara yin nazari kan wannan tushen littafi mai tsarki, za mu samu a cikin littafin Joshua cewa a lokacin da Joshua ya mame ƙasar Kana'ana a tarihin Falastinu tare da rundunarsa ta bani Isra'ila, babu abin da suka bari a raye a dukkanin garuruwan da suka firma musu. Sannan bayan sun kama garin Ariha sun lalatar da dukkanin abubuwa da suke cikin garin ta hanyar aiwatar da kisan gilla kan maza da mata, yara da tsofaffi har da dabbobi da suka hada da shanu da tumaki da jakuna ta hanyar amfani da kaifin takwabinsu hakanan sun kona garin da duk abin da ke cikinsa kamar yadda Nelson ya habarto cewa a lokacin da joshua ya abkawa garin ayin ya kona shi tare da mayar da garin kufai na har abada hakika littafi mai tsarki da aka saukar daga allah maɗaukaki ya nisanta daga irin waɗannan kirkire-kirkiren labarai da aka ambata da kuma da'awar jingina waɗannan ayyukan wuce gona da iri kan bil'adama ga annabin allah yusha bin nun da ake kira da joshua a turance bisa ga wannan littafi na yusha'u da sauransu ustaz sahanini yana ganin cewa yadda littafi mai tsarki ya bayyana annabi yusha'u musamman jingina ayyukan laifuka da cin zarafin dan adam da suka hada da kisan gilla kan mata da ƙananan yara gami da dabbobi gare shi watakila su ne manyan dalilan da suka sanya jagororin 'yan sahayuniya suka karkata zuwa ga littafi mai tsarki saboda ya yi daidai da ire-iren bukatunsu kuma wannan shine ya sanya farkon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila david Bengorio wata rana ya jaddada cewa dole ne a ci gaba daga yadda joshua bin nun ya tsaya a bayanin da ya gabatarwa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yan sahayuniya wannan aƙidar ta koyar da kawo ƙarshen jinsin ɗan adam daga kan doron ƙasa da ta samu goyon baya daga tatsuniyoyi na addini bata takaita a aiwatar da ita a fagen ƙudurori na siyasa da na soji ba kawai a tsakanin yahudawan sahayuniya har ma ta ci gaba a fagen cibiyoyin ilimi tsawon shekaru masu yawa har ta kai ga farfesan ilimin halayyar ɗan adam a jami'ar tal aviv george tomarin ya gudanar da wani bincike na ƙididdiga kan ɗalibai kimanin dubu ɗaya maza da mata a makarantun sakandare sakandare a haramtacciyar kasar isra'ila don gano yadda suka tasirantu da ayyukan wuce gona da iri da aka jingina ga annabi yushau bin nun a tunaninsu inda ya kai ga sakamakon cewa kashi tamanin cikin ɗari na ɗalibai sun aminta tare da yarda da abin da aka jingina ga annabi yushau bin nun na aiwatar da kashe-kashen gilla a garin ariha da makida kamar yadda kashi 38 cikin 100 na ɗaliban suke ganin ya kamata sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila su ɗauki matakin maimaita waɗannan ayyukan wuce gona da iri a duk ayyukan larabawa da suka shiga masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ma sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirshir namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Fadar Kremlin ta sanar da cewa shugaba Putin Rasha ya gana da takwaransa na kasar Mali a Semi Guita sun kuma jaddada gamsuwarsu da ci gaban da ake samu a bangaren aikan haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu. A cikin sanarwar da Fadar Kremlin ta fitar ta bayyana cewa bangarorin sun gamsu matuƙa da matakin haɗin gwiwa a tsakanin Rasha da Mali a bangarori daban-daban da suka hada da harkoki na hulɗa da ƙasa da ƙasa rundunar 'yan sanda ta jihar jigawa a tare najeriya ta ce ta daƙile yunkurin yin garkuwa da mutane har karo biyu a ƙananan hukumomi na malamadori da kuma birniwa na jihar shafin jaridar daily nigerian ya ba da rahoton cewa jami'an hulɗa da jama'a na rundunar wato dsp lawan shitu shine tabbatar da faruwa hakan yau laraba a zanta wasa da manema labarai a garin dutse ya ce a wannan rana wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne dauke da makamai sun yi awon gaba da musa barma mai shekaru hamsin a garin dunari bakin kasuwa a karamar hukumar malam maduri inda ya bayyana cewa jami'an tsaro sun dakile yunkurin to ina kuma da wannan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran